alhaji sadu bello jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya nema da yanzu haka ke kula da sansanonin yan gudun hijirar da aka tanar a yola ya ma bayyana halin da matan ke ciki eh, total dai wadda suka haihu daga wannan lokaci zuwa wadda muka samu ka rajista ɗinsu daga cikin kam samu talatin da biyu ba sai dai yau da sassafen nan wata wadda eh, take cikin tafiya yau ta shigo cikin kam ta shigo da ita ma da wani sabon jariri ya karu ya zama talatin da Eh, shida kenan nan kam din muna da yanzu mutane mata masu ciki ashirin da ɗaya wadda muke tsammanin ko yau ko gobe wasu su daga ciki za su so haihuwa kamar yadda suka haihu nan me kuke ganin kun taimaka musu eh, da farko muna tabbatar cewa an kai su asibiti ba sun haihu cikin yanayin da suke zama a nan ba sannan bayan nan kuma eh, za a tabbatar an yi immunization ma yaran sannan a kama a sama iyayensu abin da suke bukata na abin da za su ci eh, na musamman saboda ita mai jego tana bukatar wani abu na musamman so na abubuwa mukan iyakacin kokarin mu sama masu kafin su haihu sannan bayan sun haihu kuma muna lura a ba su cikakken kula saboda musamman jaririn yana bukatan eh, cikakken lura. To sai dai kuma yayin da wasu suke murnan sun haihu a sansanin 'yan gudun hijira wasu kan akan hanyar su ta gudun hijira ne ma suka haihu. daga ina kenan? Na yanki da eh, jariri A na kika haihu? Bisa hanya. Bisa hanya kuna gudun hijira? Daga ina kuke gudun hijira? A yanki a nan a ina kike yanzu? A yola me ka ki yola? To ya koshin ma mai hukumomin da agajin ke cewa ne game da waɗanda yanzu haka ma ke makale a ƙasar kamar da Nijar har yanzu dai ga jami'in hukuma ta nema Alhaji Sa'adu Bello. Ah, Alal hakika hukuma bada agajin gaggawa ta ƙasa wata nema ta yunkura sosai ta kafa kwamiti guda biyu wasu za su tafi eh, kamaru wasu za su tafi nijar je su zakula waɗanda suke takale a wancan wurare ah, ko da yake wasu daga cikinsu sun soma dawowa eh, ta nan by road eh, sati da ya wuce mun karbi bakoncin mutane da suka fito daga kamaru kusan dubu hudu da wani abu kawo yanzu fiye da yan gudun hijira dubu ashirin ne suka kwararo zuwa yola fadar jihar adamawa biyo bayan kwace garuruwansu da mayakan boko haram suka yi daga jihohin borno da kuma adamawa fata dai shine allah ka kwashe wannan matsala ta yan miniga masu tada kayar bayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya